Gwamnatin jihar Filato ta umarci duk mazauna jihar da su kasance a cikin gidansu har tsawon mako guda don gudanar da feshin maganin kashe cutar coronavirus. A wata ganawa ta musamman da manema labarai, gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce daga karfe goma sha biyun daren ranar Alhamis tara ga watan Afrilun 2020 zuwa ranar Laraba goma sha biyar ga watan ta Afrilu, hukumomi za su tabbatar ba wanda ya fita daga gidansa face waɗanda ke ayyuka masu muhimmanci kamar ma'aikatan lafiya, jami'an tsaro, 'yan jarida, ma'aikatan wutar lantarki, 'yan kwana-kwana, ma'aikatar kamfanin wayar tarho da masu dakon mai. wanda kowa zai yi hakuri da wannan kwana bakwai idan muka bari ana shigowa haka to wata rana masu shigowa ne za su kawo mana so dole ne mu rufe kuma babban shine abun gwadi wuraren gwadi to da muna kai abuja muna kai lagos to allah ya taimake mu yanzu an ce a wannan makon za mu sami inda ana gwadi saboda haka ba ma sai ka yi ciwo ba in ka san ka yi kusa da mutum da ya samu wannan abun kai ma sai ka ka samu kanka ka je ka kwanta a wuri daya kai sati daya kai sati biyu sai ka gani ko ciwo ya tashi ko bai tashi ba kan batun killace mutane ba tare da wani tallafi ba gwamnan ya ce tunaninmu yanzu manoma inda za su fidda wannan abincin a zo a sayar da shi ba mu san ranar da wannan abu zai fita ba shine mu ma muna so mu nema inda za mu saya abinci mu aje domin ba mu san ranar da wannan coronavirus zai kare ba yanzu a cikin kwamiti ma mun yi tunanin wannan abubuwan da mutane suke bayarwa za mu sayi abinci mu aje in ya kai wayannan lokacin inda za a tallafa ma talakawa za mu san inda za mu tallafa ma talakawa Gwamnan jihar Filato kenan Simon Lalong. A daidai lokacin da gwamnatin ta Filato ke sanya dokar hana fita wa jama'ar jihar kuwa, arɗa Muhammadu Buba ya ce suna goyon bayan gwamnati ɗari bisa ɗari amma. Don Allah don annabi a ɗan taimaka a ɗan ba da kofa ko da rana ranaku daidai ne a kai shanu a sayar domin a samu abin da za a ci. Na kuma tattauna da wasu mazauna garin Jos don jin ra'ayoyinsu kan batun. suna na Ruth Dogo gaskiya wannan doka kan to yana da kyau kan amma na gaskiya ba daɗi don idan ka ɗan fita za ka ɗan samu wani abu amma nan kana zanne a cikin gida ba wanda zai kawo maka an raba su net ba mu gani ba to balanta na zo a ajiye mu ba abincin an zo rabiyan ma mu ma ba za mu samu ba gaskiya in koronan bai kashe ka ba ma yunwa zai kashe ka to zama a cikin gidan ma shi ma akwai hatsari fitan ma akwai hatsari to yanzu ba mu san yaya rayuwar mu zai kasance ba suna na yohana madugu zaman dare a gida gaskiya ba daɗi kusan ce dukan mu dai sai mun fita kafin nan mu samu abin da za a sarrafa to amma tunda shike ya zama bala'i ne kuma gwamnati da kuma masana suka ga haka ɗin ya fi tsari yadda za a kawo ƙarshen wannan abun to za mu haƙura. Shugaban ƙungiyar masu motocin sufuri a jihar Plateau Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas ya ce za su tabbatar da aiwatar da dokar hana zirga-zirgar motoci a jihar ta Plateau. Musamman jihohin da suke makota da Plateau tunda mu Plateau a tsakiyar Najeriya muke. Muna ƙara faɗawa dukkan makotanmu cewa daga yanzu jihar Plateau ba wani moto da za ta zo ta shiga cikin jihar Plateau kuma mototunmu na jihar Plateau ma ba za su fita ba saboda wannan cuta na COVID-19 tunda mu jihar Plateau Allah ya taimake mu ba wannan ciwo to ba ma son kuma wani da yake jihan akwai ciwon ya zo ya shigar da shi don ciwo ne na anoba. Kafin wannan dokar dai gwamnatin ta rufe kasuwanni ta kuma rage cunkoson jama'a a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.